Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. muhawarar studio kalangu assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na studio kalangu wanda ni rakiya arimi ke gabatar muku da ita a yau muhawarar studio kalangu ta karkata ne kan fitinannun matasa ko kuma in ce taɓarɓarewar tarbiyyar matasa a jamhuriyar ƙasar nijar sata da kisa da matasa ke yi taɓarɓarewar tarbiyyar matasa na ta baje kolin sa a ƙasar nijar kamar sauran ƙasashen afirka da ke fama fama da matsalar tattalin arziki tsawon shekaru talauci ya shimfiɗa tabarmashi da ya haifar da wani rikici na zamantakewa a yau mun shaida karuwar 'yan fashi da makami kisan kai da sauran nau'ikan ta'addanci Wani al'amarin ya zama ruwan dare gama gari a yamai babban birnin kasar Nijar wanda kuma yakan zama a sahun gaba kan kafofin watsa labarai wanda ke sa ɗaya bangaren tsoron al'umma cikin hatsari kuma ɗaya bangaren makomar ƙasar gaba ɗaya sabilin kason matasan ya tashi da biyar. zuwa 60 bisa ɗari na yawan jama'a bisa ƙididdigar da aka samu daga ma'aikatar istastik menene ke haifar da barkewar taɓarɓarewar tarbiyyar matasa a ƙasar nijar menene tasirin shi kan ci gaban ƙasar nijar wani irin matsaloli ne fitinunnun matasa ko kuma in ce taɓarɓarewar tarbiyyar matasa ke kawo wa ƙasar nijar domin amsar dukkan waɗannan tambayoyi ne muka gayyaci malam alo aye isa sociologist blog ne a ta waya malam alu aye kuna tare da mu eh, to barka malam alu haka kuma muna tare da malam abacha abdulkader lauyan yara ne shi ma a ta waya malam abacha kuna tare da mu ko madam muna nan tare da ku. To malalla barka malam abacha. Haka kuma a nan zauren magana muna tare da malam Kadum Mustapha dan ANTD kungiyar ANTD kungiya ce da ke kula da al'amuran tabarbarewar tabiyar matasa a ƙasar Nijar. Baki muna muku barka da amsa kira da kuka yi. Eh, barka barka barka. madalla malam kadum da ku za mu fara barka eh, mu da muke mu godiya da allah ya sa ku ba mu izinin zauwa mu kursa agwatin bakin mu bisa kan wanga abu wanda yanzu ya zama to matsala ce babba a cikin kasanmu kuma a cikin eh, babban jiha za mu taya mai haka ne mm. malam Kadum so muke ku dan ba mu karin haske kan kungiyar taku ta amtd eh to eh, ni kaina sunana kadum mustafa mm -hmm. Eh, masani ne bisa kan ne actor specialist protection de l'enfant donc masani ne kan bisa eh, gurbacewar eh, tarbiyyar matasa mhm. a nan kasar mu ta Nijar. Mhm. ANTD ta kungiya ce wanda take kula da hakkin yara kuma da take kula da wanga tarbiyar eh, matasa wanta al'umma gaba daya mhm. don ita ga kungiya eh, an kirkira ta ne shekara eh, dubu biyu amma ta samu takardar ta sinakshiyar rajista a dubu a dubu daya. A shekarar dubu biyu aka girka ta, a shekarar dubu biyu da daya aka inganta ta. Aka inganta ta. To madalla. Mhm. To kuma dama ita wannan kungiya wanda suka yi wanga kungiya mutane wanda dama suna aiki da irin wanga abubuwa da da, kula da yaran da suke bisa hanya da sauransu cikin wa'ansu kungiyoyi kamar su karita ta sauransu mhm. don su ne wani abu yanzu suka ce ya kamata mu kungiyar kungiya musamman ta e, e, e, musamman saboda wanga abubuwa ta kwarewa na cikin da ake mhm. to bayan shi kuma tun da muhare lokacin da za abin da ya sama muka yi wanga kungiya mun lissafi da cewa a jamhuriyar yame mhm. yara da yawa suna nan suna shaye-shaye suna wa'ansu tabo'i wanda ba a san da shi a da ba mhm. sai muka ce to yanda za mu na fari muka ce to yanda za yi abin kamata za mu bincike mu ga wani yaran yaran wane daga ina suka fito mhm, to lokacin nan sai muka yi bincike muka yi bincike muka kare shi ne a cikin diagnostic to muka rabu kana gani verman yawancinsu suna zauwa daga birnika kama eh, balayara kama tera kama walam da sauransu mm-hmm. to sannan muka to muka tattace mun to muka ce to yanzu insha Allah za mu eh, abin da shi na English ya project mm-hmm. za mu project a jihohin nan to mm-hmm. sannan mu samu da mu da da masu hando shi ne da inisaf suka tallafa mana muka fara aiki bisa nan to daga nan ne har zuwa yau muna aiki bisa wannan abubuwa Eh, na kariyar yara e, kuma alhamdulillahi a yanzu e, muna da masu hando shuri diya wanda suke tallafa mana bayan ita kanta unicef muna da a nan dai nan cikin gida muna da unhcr su ma bari suna taimaka mana bisa aikin da muke yi mhm. muna da plan international su ma suna taimaka mana bisa jihar da talabiyar sauransu akwai babban kungiya wanda take ake cewa ecpat france su kuma suna taimaka mana a nan me da harkar tara su ma sun taimaka mana fuskar su aikin su bisa kan eh, ko a ce ba eh, yara wanda matsaloli suka sa su suna karuwanci mm-hmm. eh, suna barin hanya mm-hmm. don su sun taimaka bisa bangaren. o yara dai wa'anda mm. suke cikin mawancin hali ita kungiyar INTD ina da ina ne take aiki a kasar Nijar. kungiyar INTD lallai a kasar Nijar inda da mu kinga mu in mun ce muna aiki guri kaza shine in ka te za ka iske biran mu ka mhm. iske ma'aikatan mu mhm, mhm, mai amma a aiki ne haka muna aiki duka jin kan nisa tunda wani aiki a kai mai dawo da mu amma yanzu da muke da cibiyoyi ina kita biro muna da cibiya a nan garin yame muna da cibiya a garin talabiri muna da cibiya a tera muna da cibiya a birnin gaware muna da cibiya a doso muna da cibiya a maradi mhm. muna da cibiya a torori mhm. to wannan abu ne wanda in ka iske ka iske mu da ma'aikata suna nan mhm. eh, muna wannan amma wansu aiki ake kan wasu wasu kungiyoyi haka su wani world vision suna suna eh, tunda mun kure musu abin eh, muna zuwa mu taya su aiki mhm. duk cikin yaho Nijar. A duk faɗin eh, ƙasar Nijar. Me wannan duk da katin da gimi zanta nan za ka iske ga biyuran a yanta da ga ma'aikatanta. Masha Allah. <laughs> Eh. To madalla zan dawo gare ku insha Allah. Malam Abacha kuna tare da mu ko? To madalla malam Abacha so muke ku dan bayyana mana menene fitinunnun matasa ko tarbiyyar matasa? Ita da kan jubilin tana nihin ne kamar rashin biyin Eh, yanda doka ta ce mhm. wanda ya shahi yara mhm. yaran wanda suke da shekara goma sha uku cikakku kuma wanda ba su kai shekara goma sha takwas cikakke ba mhm. tunda wanda ba su da shekara goma sha uku su doka ta ce kamar son penalaman irresponsible kenan ba a iya kama su a hakumta su hakumci mai iya zuwa gidan kaso su in sun yi laifi aka ce sai da uwayen su biya Mm. wanda kuma suka cika shekara goma sha takwas cicip su kuma sun zama manya kenan kotun manya take kula da su ba kotun yara ba ne mm. kenan in an ce delinkan juvenil ko dauke ta delinkan sai wanda ya cika shekara goma sha uku amma bai cika shekara goma sha takwas ba su ne cikin kategori din su ne furshata din ce ta juvenil kwa. Mm-hmm. to wani abubuwa mm. ne ke haifar da ita taɓarɓarewar tarbiyyar matasa? a kasar Kamar yadda nake hudu maran na ce ni dai a gani a nawa gani gaskiya rashin kulawa uwaye ne da farko mm. kun fahimta ko mm-hmm. tunda in uba ko uwa ba su damu ba da abin da ɗansa yake ba sa kula tarbiyyar shi mm-hmm. kenan dole ne zai lalace baka kula ka ba ɗanka abinci ba kenan dole zai nema ma kanshi mm-hmm. in ya wuta nema an ya nema aiki bai samu ba wani dakon shi bai samu ba in ya ga abin wani wanda bai aiki bai aji hankali ba dole zai ɗauka kun fahimta ko eh, kuma abin da ya sa nake ƙara cewa rashin kula uwaye ne tunda in an kama yaran wanda na zana muku daga trezor din zuwa digital din mhm, mhm. in an kama su komisariya wasu ko an kira uwayensu uwayensu bisu zuwa kuma ko uwayensu sun raka su komisariya bisu raka su gaban kotu babu ruwansu da abin da zai biyo baya kalman ke sun yi abin da wani education din yaran su bala bisu mhm, kula ba yana ita ce babban matsala da akwai. To madalla zan dawo bangaren ku insha Allah. Malam Alu kuna tare da mu? Eh insha Allah yana tare. To madalla Malam Alu me ke sa matasa yin eh, irin wa'annan fitinannu? Eh to eh gaskiya a gaskiya wada jijiya hudi mm-hmm. eh, yana cikin kawo hushoshi na farin mm-hmm. domin ɗan adam shi da Allah ya yi shi ko yaro zan da aka haifo shi mm-hmm. yana da uwa yana da uba tabbas haki na farin na uwa da uba shine su kula da shi su ba shi tarbiyya to duk a lokacin da tarbiyyar nan ta kasa tarbiyyar nan ta rage to za a samu irin waɗanda yara waɗanda za su zama tatattun eh, batattu a cikin ƙasa mhm, mhm. ko a cikin unguwa ko a cikin gari mhm, domin duk wanda yau duka ɗan adam da kiga ya zama abin yabo ya zama abin da ake nunawa a ji daɗin shi to ya biyo ta fannin tarbiyya mai kyau duk wanda bai samu tarbiyya ta kwarai ba to wallahi za ka ganin shi komi girman shi kana ganin rauni a cikin shi tabbas a cikin al'amuran shi gina abu na farin wanda in bai yi da kyau ba za a iya samun irin wani abu shine tarbiyya haka ne na biyu shine matsalar talauci mm-hmm. tana kawo tana sawa wanga situation su zo mm-hmm, mm-hmm. domin waɗansu suna da tarbiyya amma ubannai an gari eh, eh, an tashi a cikin talauci wanda uba bai iya kawowa abu mhm. wanda sai a ce a wadatar mhm. ya un an dora yalla shi kwana biyu kwana uku a dora mhm. kun ga wannan abu yana sawa yawancin yara su shiga cikin yan mata yan kanana su shiga sai da kansu su kuma 'yan samari su shiga kananan sata to wannan illa ce ta biyu wanda ke sawa taɓarɓarya eh, ne ake cewa tarbiyyar yara mhm, matasa to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam kadum wani irin ayyuka ne kuke yi akan taɓarɓarewar tarbiyyar matasa a nan ma'aikatar taku ta eh mu a matsayin mu na eh, abunan ma'aikata td cikin su duk eh, ma'aikata wanda ake gina wani ojo kuma su duka don dai su kama gwamnati gwamnati a ci gaba da yi mhm, mhm. to alhamdulahi Eh, fasfas ne muke mun shekara uku wanda muka dauki wani muka muna da ekip wanda suke shiga da dare suna yawo duk da yaran nan suke wasu me yasa nake janjina mutane da cewa yara dan saboda mutane daga an ci harka kamar karon ko wani abu yan mata suke gani <laughs> to sai in ce muku a'udhu billahi minash rajim yanzu akwai ma yara yan maza yan daudu da muke samu cikin su <laughs> akwai wanda muka samu da muka fasa guda muka samu muka yau da gobe muka wannan kin suka yarda mu muka samu muka eh, tallawa musu muka taimaka duk kowane yaro aikin da yake so aka jayo kansu a eh, kowane yaro aikin da yake so illa mhm. in kai tourism ne ko eh, kai terminal ne ka samu bai saka tukuna aikin za mu muna mai da su da su mhm, mhm. akwai wanda su kuma duk aikin da kake so in kucur ne in kwafir ne in me wani duka akwai wanda muka yi rikifar na fari da muka yi mun hudda eh, tamanin da bakwai mhm. wanda muka samu su aiki alhamdulillah a cikinsu akwai wanda wani sinyo sinyo na aiki suna suna samu su aiki mhm. mu kuma muka yi wata fas guda eh, shi ma muka hudda eh, tamanin da hudu yanzu can zancen da yake muke eh, yanzu zancen da yanzu haka abin namu iya ci gaba yanzu muna cikin za mu ɗauki muna mun ɗauki mara da haka suna aiki da fari mun ɗauki 60 yanzu mun ɗauki 30 wanda kuma suna aikin yanzu haka kuma sun koma lakwal ba sun samu eh, abin da ake cewa eh, breve mhm. suna nan suna lise suna kwanci a su to bangaren eh. ita sata ko kuma kisan kai ba ku samu matasa irin wa'annan ba eh mu kisan harkar kungiyar mu abin da muka matsa da shi tunda muna aiki da da duk duka fds mhm. duka brigade mineur. wanda suke cikin komisariya eh, mhm. da wanda da division ta su babba wanda take a cikin division da profession dominant da fa muna aiki da su mhm. su kansu jujoji masu kula da eh, yara muna aiki da su mu babban abin da muka yi sa kai kalli yaro ya je ga gasata mhm, tunda eh, in ki lissafi ma ita kanta juju yajina da daina kansu kanta wa'ansu ko kuma ya jina sai an comportement antisocial ba su wa'ansu abubuwa ne wanda ba na cikin al'umma yaro yake yin shi mhm. muna hawa ma yaro iya wani abu a shashi har kahin abu ya kai shi ga sata ba mhm, mhm, eh, yaro lalle akwai wanda suke sata yaro in abu ya kai ga sata da deja ka shiga wani yanayi na taka doka kenan mu ba ba ba wani ki shara ne mun ba da wani harka ce wanda take gurin eh, hukuma amma su sa hukumar in suka sami yara wanda ba su shiga ba cikin koko su shiga cikin wani ba kamar su daga wani kauye ko wani abaka in suka sami su cikin wani yanin mm-hmm. kahin eh, tun in basu da wani abu wanda ya hada su eh, da da shari'a yana mm-hmm. <laughs> ko shi ne shi ake tsaye da sofan kwamfila wa kalaluwa to wannan ana kiran monakin su muna nema duk inda suke uwan suke cikin jiha mhm. muna neman duk uwan suke tunda duk muna da wanga ko ina muna akibin to duk yaran da muka samu uwayen shi muna kokari mu dauki yaran nan mu kashe gurin uwayen shi su eh, jujoni masu aiki da yara in an kama an kai yaro kaso da za a bene shi ko wani abu su ma kansu suna kiran mu mhm. eh, mu zo ga yaran ibn sai mu nemi uwan shi duk inda uwan suke insha Allah in dai Burkina ne inda ina ne akwai wani masu aiki ina samu sai a samu a kashe gurin uwan shi abun alhamari annan cikin mene ne cikin wannan shi da shi da ake yawo duk yaran da aka yi shi ba a ce a bar shi haka mhm. ana nihi in ya tahi in iya iya komawa in iya lakwal a misali in iya koma lakwal ana iya mishi lakwal mhm. in aiki hannu zai yi muna kokari mu a samu yanda za a kai shi ya kama aiki hannu kuma in ya kare ba zan mutum kuma matan da kimkin ce sai kare in kama in ka misali in kai kwafir ko kai kucir mhm. in ka kare ba haka ake barka ba sai a baka kayan aiki ana baka yan aiki wanda zaka zama kanka kuma ana bin ka so so da kafa a gani hal wani mm. mai to kuma eh, kin san duka aikin ana yi dole ne cikin ɗari bai a ce duka cikin ɗari wata rana ana samun ana samu wanda burman tsaka madalla zan dawo gare ku <laughs> insha Allah kamin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu matasa Ya washe ga kowa ya kawo nasu kokari gwamnati al'umma musamman iyayen yara su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da tarbiyyar 'ya'yansu kamar yadda Nelson Mandela ya bayyana tarbiyya ita ce makami mafi karfi da ke iya amfani da shi domin sauya duniya nauyin da ya rataya a wuyan gwamnati shine ta tallafawa waɗannan matasa abin wulakanci ne sosai da kuma damuwa ganin matasa cikin tituna ba tare da wani abin yi ba wannan ne ke sawa wani lokaci waɗannan matasa su rungumi waɗannan ayyuka maras kyau Ai kun sanda cin matasa babban matsala ce mai iya zauwa a yanayi daban-daban. Tunda idan kun lura a zamanin nan ilimin kwamfuta ya canza komi musamman ga yaduwar salula. Matasa kan ɓata lokacinsu sosai wajen kallon wasannin bidiyo da su fim na fada da euh, yaƙi, fyaɗe da euh, daba da sauransu. Kenan sannu-sannu za su ɗauki darasi su ce bari su ma su gwada. Euh, to kuma da zaran matashi ya fara idan ya ci gaba zai iya zama cikakken ɗan daba ma zanci mai aikata manyan laifuka. Kuma ai kun san yanzu talauci na daga cikin manyan dalilai waɗanda ke kawo shashancin matasa. Tunda idan iyaye ba su da hali, gashi kuma shi matashin baya da koda abinci. Kenan dole zai ce ya bi kowace hanya ce ma domin ceto kanshi. mu ma sha muna da wannan matsala da inda zaka samu matasa wanda eh, suna tare-tare ko suna kashe-kashe ko suna sace-sace da sauransu mata da maza ko wani shaye-shaye dukkan iske shi to abubuwa ne wanda eh, vraiment eh, kowane lokaci suna ci murtu a kwarya menene suke ci muku ke haddasa musu wannan shiga wannan ayyuka to mahi yawa dai sai ce ma rishe aiki amma akwai kuma su masu akwai wasu masu yawa wanda za su kwatanta ma a Eh, tun tashi ne ko bai san bai girma tare da uwaye ne ba misali yanzu sai ka iske eh, tsoho na zai kora eh, mamman yaro wadda za a kawo ba ta kula sai a bar shi Girma bis titi bakin tasha diyoncin su girman da sun kai ga titi na sun girma bakin tasha ko girma magwata to ka gani tarbiyyar bakin tasha da kasuwa ga kowa san gana take to daga nan na hasu girma in sun ka girma da wannan tabiyoyi ko ko yaron yayi dan sace-sace ko ta haya a kama shi a liƙe Eh, ya hito al'umma tana gudun shi dole sai shi koma cikin 'yan daba wannan tun da su hannun su buɗe duk wanda ya zo inda harkar daba ta dama ba mutanen kirki ake so ba don abubuwa vraiment suna da yawa wanda ke haddasa wannan matasa suna shiga cikin wannan yanayi to ku menene kuke misali president wato na ganin cewa kun magance su waɗannan abubuwa eh abin da muka yi muna daidai namu kokari mene daidai namu kokari muna taya mu iske su mu zauna da su mu hira mun ka hira su su kwatanta da abin da suka so ko abin da suka yi muna da partner wanda suke kama mu da bisa ga abin da ake cewa aikin hannu su fafka da sauransu don kwanda suka yarda muna kai su mu kai su wajen fafka a kai su cikin atile na sudur ko sauransu su ka su koya aiki saura sai sun fara 'yan watanni su gudu ko su saci kayan mai gida abin ya yamuce me gaskiya mahiyawa suna tsaya su haƙura har su koya wannan aiki mala abacce kuna tare da mu mala abacce kun saurari dai ra'ayin 'yan ƙasa game da eh, taɓarɓarewar tarbiyyar matasa me za ku ce aka a suna da gaskiya kamar yadda dai mu ne muka fara faɗi mm-hmm. uh, intervenant ɗin mm-hmm. na fari dai an ce rashin kulawa ce ta uwaye mm-hmm, na biyu ko uwayen suna da kulawa in talauci ya musu yawa basu iya ɗaukan ɗawainiyar duka ɗiyansu dole ne musu iya kenan eh, biya musu bukatu yara suna da bukatu kenan dole ne yaro in ba a matse shi ba in ya samu wata hanya da zai biya ma kanshi bukata zai biya ma kanshi bukata hmm, kuma na uku uwar kowa shine gwamnati gwamnati ma wani sa'in ana iya zargin shi da yana da sakaki mhm. tunda bai kokari yadda za a yi a samu ya kai makama uwaye wurin daukar nauyin ɗawainiyarsu sun mhm. gani ko mhm. eh, malagareti ya yi abu jiya ya dai mai kamar muna tsammanin ya kamata a ce gwamnati ya kara mai da kokari Eh, da su ma ONG ONG din wanda suke zance ya kamata bala ya kamata a ce an hana yadda gudan wannan yaudi an hana yaro shiga cikin sistem judiciary ba sai ya saba dokar ba za a dawo a ce ne za a mashi mhm, kun mhm. fahimta ko ya kamata a ce an yi rigakafi mhm. hmm? in ya shiga cikin sistem judiciary din ma in ya shiga cikin circuit din na shari'a ma yanzu alhamdulillahi muna da ONG biya wanda suke kama mana wanda suke taya mu ya za a yi yaron wannan ya yi sauri ya huta kuma in ya huta me zai yi ko fahimta ko for example kamar jiya ma a kadine na akwai responsible na zandar na wata ONG da ake cema ya Neman wanda su biron su ma cikin gidan kaso yake mm. suna da atelier inda suke koma yara mata dafa abinci ana koya ma mata da maza ɗinki ana musu in 11 ne ya yi ɓanna ya zo ana ana taya shi ya rike nivo din shi kafin yake fita ko fahimta ko mm. kuma suna suna sibur din yara in yaro ya huta ma kamar yanda ya hudi suna abin da ya koya for example in dinki ne ya koya suna ba shi kiti na dinki da wani waya full parameter da sansale mm-hmm, mm-hmm. wala eh kuma kamar yadda wancan ya gani malar zaman ba a cewa ɗari bisa ɗari dukan nan ba sa dawowa mun mm-hmm, fahimta ko mm-hmm, mm-hmm. ba a cewa ɗari bisa ɗari ana samun wanda Allah yake taimaka wannan abin da suka koya ya zama musu sana'a ana samun wanda kuma an ba a kula ba tunda su ma ONG suna da lokaci da suke binka in sun yi ke babu sidan a wannan lokacin sun bika kamar wata da suna kula da kai sun ga babu sidan kenan su suna ɗauke hannun su don su kama ma wasu tunda ba su da halin su bika halin tsawon rayuwarka kenan in uwayen kuma hallo an dawo ga uwayen uwayen hallo ba su matsa ba ka zamna ba su kan hanyar da aka koya maka kuma kun yaro hallo sai koma ya dawo ciki tattanawa lokacin ya zama babba ma kuma harka harkar ta zama mai da ta lalace ba eh, zan dawo gare ku insha Allah mhm. mm, malam alu kuna tare da mu eh ina tare da malam alu me za ku ce a game da abin da muka saurara eh abin da eh, samari suka faɗi yanzu nan mhm. eh, ina tsammanin sun yi ɗago a cikin su akwai wanda ɗago abu guda mai muhimmanci mhm. shine a yanzu wanda yake nan yana ƙara tabarbarewa da eh, ake ci education na yara mhm. shine mobile technology wannan harkar yanar gizo gizo da muke da domin kal amince da cewa yaro karami ne yau mhm. za ka gani da kyar wanda za a samu wanda suka yi wa shekara ashirin a rayuwar mu ta dan adam a shekara ashirin ma baka da cikewa ba mhm. mutum mai mai mai fahimta abubuwan duniya mhm, to a yau baka kai shekara ashirin kin ba sai aka baka eh, waya mai yanar gizo-gizo wanda kana nan zamme mai ga gashi nan tallade ne ba a yi mukan ko banza dai ne ba a baka shi dala 20 ne ka mai ga dala 20 dala ka arba'in ka sami ga ka kalla ka kalli film wanda ga shi nan ana kashe dan adam mhm. wanda za ka ga yaro ya tashi ya ba uban shi mari ko ya kashe uban shi ko ya kashe mamman shi mhm. ya hutu ya shiga cikin ana gudu shi yana shaye-shaye yana rayuwa dai ga shi nan wadda ba mu san da ita ba mhm. to waɗannan abubuwa suna cikin abubuwa na mahimmanci a ranar yau waɗanda suke sawa yaran mu suna faɗawa cikin irin wannan Eh, yanayi fi sabilillah eh. mhm, mhm. domin in ka yi sa la'akari ka dan ka duba mutum ya dan kewaya ya gani yan fadodin yara mhm. inda suke zama musamman a nan yamma yau aka ce maka eh, dare ya yi dai ka dan kewaya ka je nan plus bibirkin da za ka iska yan samari da yan mata suna zamme za ka gani tarbiyyar da duk ake yi abinda duk suke gani cikin yaran gizo-gizon nan wallahi in ban ce ba in ban yi ƙarya ba kashi hamsin suna iya yin sai in babu hanyar yin shi tabbas sino hiye da haka za ka ga za su yin shi mhm, mhm, mhm. to wannan kuma duk ne don hankalin su bai kai ba ganewa abin da a karya da eh. abin da a gaskiya gane haka ne kuma ba mafita zamu dawo gare ku insha Allah malam alu malam kadun me za ku ce a game da abin da muka saurara eh, gaskiya abin da muka saurara da matasa suka ambata mhm. eh, abin da muka zance busan shi amma in kuka lissahi eh, akwai wanda matashi wanda ya magana ya ma dauko Eh, misali bisa kan eh, Nelson Mandela don inda ya ce lalle tarbiyya in kana so ka gina al'umma ya kamata ka gina tarbiyya inda ka gina tarbiyya insha Allah za ka gina kasa kuma za ka gina eh, al'umma wannan mhm. gaskiya ne <laughs> tunda harkar tarbiyya abu ne wanda ya waje taba gaskiya ga kan uwaye ga kan gwamnati kan duka al'umma gaba daya lalle gwamnati iyayi ana lakwal ana gina gina ana wani burma ya kamata amma gaskiya bisa tarbiyya nan ta yara ya kamata burman gwamnati ya karasa kokarin shi mhm. don saboda burma a yi wani kin tarbiyyar yara in kin lissafi ga mutum ya yi karatun da har zuwa nun matsayi daga baya eh, in bai samu ya ci gaba ba sai gani eh, an kama kama kame mm-hmm. kenan duk lokacin da ya bata sai gani a cikin harkar lakwal ga wani duk mutane abubuwa wanda mutane suke suke kama na shukukan su bisa haka nan mhm. shi za mu ce ya kamata gwamnati kan shi diba bisa haka nan eh, mu ma kanmu masu wani je kamar juji hodi ne mhm. eh, mu lallai muna bin yaro yau da gobe da gobe amma a wani matsayi dole mu tsaida don saboda irin shi diya suke. <laughs> Tabar da dawo gare ku insha Allah. Mala Abacha. Malam Abacha yaran da suka aikata manyan laifuka ana ɗaukan su kamar yara ne da suka saba wa doka? Eh madam kun san ita doka ta musamman wadda take kula da harkar yara. Mhm. Eh, yara kashi biyu ta raba su. Mhm. Akwai yara wanda suka saba ma doka, mhm. akwai yara wanda suke da bukatar kariyar doka. Eh, na farko su ne dai wanda suka yi laifuka kamar dai wanda kuke zancen sata ko kashe mutum ko kuma shan kwaya ko sai da kwaya mhm. kun gane ko mhm. to da doka ta musu ta ɗauki matsayinsu na yaran wannan kun mhm. gane ko doka ba hukuncin kaɗai ba ta sa gaba a'a kamar yadda muka faɗi ne ya ne ne za a yi yaron wannan ya kuma bisa hanya ta kirki ya gyara rayuwar shi ya zama mutum na gari wanda zai amfani uwayen shi amfani ƙasar shi da al'umma sabida wannan hukuncin ma da ake musu tsananin shi bai kai wani babba ta aka yi rabin na babban za a bashi mm-hmm. kun fahimta ko mm-hmm. Mm-hmm. kenan bai kamata ba ya dauki in yaro wanda kamar yake da shekara goma sha hudu suka gamu suka haɗa kai da shi da mai shekara goma sha takwas suka yi sata doka ta ce in ma an tabbatar da laifi akan yaron wannan to kasan da zai yi bai kamata bai huce rabin da wanda shi babban zai yi kun fahimta ko yanan doka dai duk da yake sun yi laifi ya kamata a hukunta su amma tana musu rangwame saboda ana duba Eh, eh, wannan din su gaban gaban ya za su zama kwa mm-hmm. kun fahimta kuma dokar ta sai kan a tabbatar da laifi ma akan yaro ko yana da shekara goma sha uku cikakke sai an tabbatar da laifin wannan da ya shi ya san abin da yake yi mhm. shine ake ce ma mhm. duk lokacin da jurin yara zai dauki hukunci sai ya bada bayani ya ce eh lalle na tabbatar da wannan yaron ya san abin da yake tunda in yaron ya laifin ma in bai san ba abin da yake kenan ba a iya miki hukunci yanda za a ma hukuncin wanda ya san abin da yake mhm, menene doka ta tanadar game da hukuncin sata ko kuma kisan kai eh to kun san a haka ba a iya gai kun san shi laifi in doka ta ce abu kaza laifi ne kuma tana cewa in an yi shi da cikin yanayi kaza ko da yanayi kaza kuma yana ƙara tsanani kun gane ko ko kuma tsananin yana rage kenan a haka kai tsaye bane ya ce muku ta example ga abin da za a wannan in kun dauka a misali kamar sata mhm. sata da wanda aka yi ta sample haka sata sample wanda bata da wani circumstance wanda ke kara masa nauyi mhm. ita ana kama mutum har zuwa shekara uku ko fahimta mhm, amma yanda na gaya muku doka ta ce in ma an tabbatar da laifi kamar ga ziyarar da ake zargi ya sata san kenan shi bai kamata ba a hukunta shi shekara uku inda mhm, mhm. ya kamata a duba matsayin shi na yaro karamin wannan mhm. ya kamata a duba abubuwa da yawa kenan sai a musu hukunci mai rangwame tunda yanzu abin da eh, kotun yara mahimmanci kotun yara shine yaro kai ya zama kai ya jima kwarai cikin system din ya samu ya wuta don ya samu ya kama rayuwar shi kun fahimta ko yana a kai tsaye bani iya gaya muku kaza ne za a yi dole sai kafarka ne ake bi kowanne akwai wanda circumstance ɗin zasu sa a kara musu hukunci akwai wanda zasu sa a ce a'a yana da excuse yana da yana da me ake ta ah, hausa eh. wala yana da sassauci a rage mishi sassauci kenan a kai tsaye haka bane in ga yance kaza kaza ne za a wannan issue ba to madalla za mu dawo gare ku eh, insha Allah malam kadum eh, duk da kasancewar wa'annan matakan da shi malam abace ya hadi wannan al'amarin har yanzu dai ba a warware shi ba yana ne yana ci gaba menene dalili Eh, dalili da cewa lalle yuji ya yi eh, bayani mai mahimmanci eh, kuma basa kan barma matsayin shi na juji gaskiya ne wanga abubuwa har yanzu ana nan ana an ɗauki matakai bisa kan shari'a bisa kan ya za a yi ana ɗauki matakai mai mhm. in kika lissahi wanga abubuwa matakan da ake ɗauka wasu matakan ana cika su mhm. wasu kuma matakan ba a cika su kama yadda ya kamata a cika su mhm. yanzu misali sai ana cato yanzu a garin ne mai an dauki matakai wanda kala ga yaro yaro suna son shisha mhm, mhm. al misali tunda <laughs> ana samun shi to mu a matsayin mu na kungiyoyi muna nan muna kafa zan ce mushi kai muna muna waya mutane kai muna waye dan saboda saboda abin nan sai ka gani eh, yau da gobe eh, hallo abin nan da ayin kwana bi an yi dan shirin shi mai sai gani kuma abin ya taso ya taso to ya kamata a ce dokan da aka ɗauka bisa kaza a mishi kaza ya kamata in an samu mutum cikin yanayin nan bai kamata ba a ce wani wasu dalilai ko na siyasa ko na wani sani ko wani abu ya hana a yi abin nan mhm. ya kamata a yi abin da aka ɗauka mhm. in ma uh, doka ce wanda babu wani za a ce yanzu eh, unguwa kaza an ɗauki mataki kaza to ya kamata matakin nan su wanda suke gaba wanda suka ɗauki matakin nan yani gwamnati ne eh, sarakan gargajiya ne masu unguwa ne ya kamata tsaya a lura a eh, mhm. kula da shi don kal a koma bisan shi to sai ga abin an yi abu kwana biyu abin an bar shi mu wannan mu kanmu masu aiki eh, a kungiyoyi abu na wanda yake mutuwa a kwarya sai mu yi aiki shekaru shekaru muna ganin mun cewa abin ga abin ya haɗo ba mu gara ma <laughs> garaje da yau ku kawo zancen kungiyar taku wa'ani matsaloli ne ita kungiyar taku take fuskanta a cikin yaƙi da wannan al'amarin Eh, matsalolin da muke funkanta eh, cikin yaƙi da wannan abubuwa lallai matsalatai ana samun matsaloli mhm. eh, baiwa ne a ce aikin aiki babu matsaloli wanda ake mhm. wanda wanda wanda wanda ba a samu to akwai abin da ake cewa santa da wasan kamar yaro mai shasha wanda ya saba shan abubuwan nan ya kamata a ce akwai santar wanda ana isa shi eh, ma ma'aikata isa su za su hudda shi daga cikin wannan abubuwan da ya kuma makarantar eh, da za ta ba shi horo domin mhm. eh, ya huta cikin wannan yanayi da ya saba na shan dusu son kuma so so mhm. kin ga wani inkilisa wani abubuwa babu a wannan abun haka mhm, kin fahimta na fahimta abu ɗaya da mu iya mu dan ma'aikatan ki garin mu mu shi gare mu ja hankalin yaron ya zo ya dan hankalin shi a fure mu kokarin mu mai da yaron kuma sa cikin wani sana'o'i wanda muke wani kin shi yau da gobe ana cin riba kuma a haka nan eh kwarai ku alhamdulillah ana cin riba amma akwai mutane da yawa wanda suka fita cikin yanayin nan akwai wanda eh, yan mata ko maza da suke da wanda suke da atilan su na kansu mhm. wanda hawa an suke aiki bayan su zan dawo gare ku insha Allah malam alu kuna tare da mu Ina tare ku. To Malam Alu a kasar Nijar matasa sun kasance kamar kashi satin zuwa saba'in na yawan jama'a kamar yadda ake faɗi a ci gaban ƙasa ya dogara ne da farko kan matasa. Me ya tasirin wannan al'amarin ke kawowa ga ci gaban ƙasa? Eh, to wannan al'amari fisabilillahi eh, kawa abu ne yadda yake da cikas cikas babba a cikin tahiya mhm. ta neman ci gaba na ƙasa mhm. ko kuma na al'ummar ƙasar Nijar gaba ɗaya. Mhm, mhm. Domin duka ƙasashen duniya kowa ya san da haka. Mhm. Duk ƙasashen duniya da kaga sun ci gaba to sun dogara bisa kan yara. Sun dogara bisa kan matasa zan Matasa waɗanda za su yi amfani za su kawo sabon jini a mhm. cikin tafiyar ƙasa. Mhm. To yau an waye gari a cikin matasan da muke da. Mhm. Malar zama yawancin su an ce kashi sattin da wani abu zuwa saba'in duka na ƙasar Nijar matasa ne. To a yau ka je ka duba ka gani a cikin kashi saba'in kin na matasan za a samu kuma kashi mai yawa wanda ko ba a nan ga wani aiki ko kuma an haɗa cikin irin wanga situation irin wanga matsaloli na rishin tarbiyya ta kwarai na an zama mabata gari kinan daga yaro ya zama abin da za a kawa ya zama eh, me ake ta ishel kuranga ya zama ishel mhm. da ya zama kuranga da za a hau a ci gaba mhm. ƙasa ta ci gaba to ya zama shi ne zai ƙoƙarin ya jawo mutane a ƙasa ya halaka su mhm. domin duk yaron da yake cikin irin wanga situation tattabarbaza eh, tarbiyya wanda baya da ita mhm. yana cikin sace-sace yana cikin kashe-kashe yana cikin shaye-shaye to kasa ba ta yiwuwa ta amfani da shi mhm. al'umma ƙasa ba su iya eh, alfari da su mhm. domin yara ne waɗanda ba iya cewa a yi a zo a gobe a ce a'a za a bar musu ƙasa to kenan abu ne wanda in ba mu kiyaye ba za mu tashi waye gari mu muna nan muna jin daɗi muna da samari mm-hmm. muna tsammani nan da shekara goma da shekara ashirin Nijar za a samu sabon jini za su kawo sabon fasa'i to in ba ba za mu shirin komawa ƙasa domin yawan waɗanda ba su da aiki mm-hmm. waɗanda suke cikin irin wanga lalan gurɓatattar tarbiyya suna nan suna ƙaruwa kenan ba za mu iya alfahari da su ba za mu iya kwante da su ba haka ne malam alu zan dawo gare ku insha Allah Malam Abacha kuna tare da mu? Wai madam ina nan. Malam Abacha shin za ku iya ba mu kwatancan adadin shari'o'i da aka yi kan wannan al'amari a kasar Nijar? Ah, madam abin zai wuya in ba ku kwatanci tunda kun san specification kowa yana da wannan din shi. Kamar ni ba ni iya muku zance ke bisa kan doki da ni da gare ni kun fahimta ko? Mhm, mhm, mhm. Gaske ni ban ba je ne fa amuwa ne in yi collecte na duniya na kowa ni na ne ya kamata a ce na kula aiki na ya tafi da kyau. Kun fahimta mhm, mhm. to ni dai da na kama aiki na eh, dosiye na yara dai wanda shahi yara saba'in da ɗaya na wannan na samu na tarda to saba'in da ɗaya na tarda don mm-hmm. ka mafi yawancin su wanda na tarda gidan kaso ba su wuce mutum goma ba sauran mm-hmm. duka an uwayensu suna nan an ba da su ga hannun uwayensu ko ga hannun wata institution ko irin ONG masu kulawa kun mm-hmm, fahimta ko eh, saboda a hana su zuwa gidan kaso saboda mafi yawanci zuwa gidan kaso ma wani sa'in yana kara ɓata yaro kun fahimta eh, to ni dai a matsayin yanzu a nan ja da magaran yara dai da gare ni a hannuna wanda suke gidan kaso ma duka dai ba su kai guda ashirin ba kuma ina kokari yadda doka ta ce in saboda in gaggauta abin su samu samu su fita eh, da kama uwaye da kama ONG da kama gwamnati su kama su dauki rayuwarsu su su mhm. wannan su ba ta in other direction ko aka ta koma cikin wannan delen kansu ne bala mhm, mhm. eh kamar amma da Alu ya faɗi haka nan ne kun san da hari ma da amma mun ce muku da uwaye da gwamnati su ne suke da matsala inda su ne ba su kula ba su tarbiya shi gwamnati a yanzu na lura ya yi creation na abin da ake cewa center de formation professional da clinic kijiyawa mhm, mhm. kun gane ko pour mhm. ce ke yara wanda ba su da niveau na su ta yi system da sinima general ko kuma le da d'excellence la ko college d'excellence a yi rijiyar su don su koyi aikin hannu kar su zama babu an tuka babu kasa kamar Nijar wanda zaka hutu da sahe ka ga yara suna zanne suna sha iso wani in kun je Nijar misali in yaro bai sai ba lakwal ko islamiyya to ya sai kasuwa ko neman wani aiki kenan mhm. bai da ma lokacin ya kalli wani tele ko wani abu har ya mhm. koyi wani abu wannan ya tafi neman kanshi yana ya tafi neman kulawa da kanshi kenan mhm. mu ma ya kamata a ce a Nijar uwaye sun yi la'akari da wannan sun hana yaran su yawan zama din wannan suna tura su wajen tele suna koyan aiki ko in ba a zuwa alfarko muhammadiyya ma dai an koyi aikin hannu yaro wanda ya saba aiki ya samu kuɗin shi ya kula da kai kula da shi bai koma ya je ya sace wani abu ko ya bigi wani hali je ya koma gidan kaso haka ne sannan ni shawarar da zan ba uwaye gaskiya ta kara mai da hankali bisa kan tarbiyya ɗiyan su faske su ne dai na fari su Allah zai fara tambaya bisa kan tarbiyya kan ya tambaye wani haka ne to mu dawo gare ku insha Allah malam kadun yaya za a yi a ciwo kan wannan al'amarin eh, abin da ya kamata a yi a ciwo wani al'amarin kan tarbiyya mhm. tarbiyya gaskiya tarbiyya kuma ta tashi tun da gida ya kamata kama yadda yuhudi ya kamata uwaye gaskiya ya kamata su tashi su bude idanunsu su ganda cewa lalle wanga tarbiyya ta waje bisa ga kansu <laughs> ya kamata gaskiya a matsa kwarai eh, ne da za a koya yaro neman kanshi da kanshi insha Allah malam mm. alu kuna tare da mu eh, malam alu me kuke tsammani daga hukumomi don kawo ƙarshen wannan al'amarin taɓarɓarewar tarbiyyar matasan ƙasar Nijar. eh to abin da ya kamata hukuma ta yi mhm. eh, severi suna nan suna yin abubuwa da dama mhm. wadda ji ya mhm. ana kokarin yaro duka yau in ya tashi a nijar zai kai ya rasa aikin da zai yi mhm. amma doka suna nan an yi su mhm. me aiki da su shine a mu mhm. a nijar ana iya a yi tasfa aka ce mai kyau doka a hudu ta mai kyau amma a da ta a sa a tsaya a aiki da ita shine mu to san ke ba mu da kokarin wannan a tsaye da doka to wallahi muna cikin matsala mu ba tabbas dan yanki jiya jiya da ina saurare a wani reportage a turai mhm. aka ce in ka yadda mushuwar haka bisa hanya mhm, mhm. tara ce ake cin kuɗi musamman ake azama ta sai ka biya su to mu a nan wurin sai a ce kal ai abu kaza amma ko da yaushe yi ake kuma gwamnati da ya kamata ya sa doka ya hana ya tsaye da dokar shi yana kallo to duk matsalar mu kenan yanzu ku duba ku gani nan garin har wani lokaci har a kwasa yara aka yi aka ce almajirai duk ba a sa a garin almajirai bisa hanya ko sun dawo yanzu eh, an yi shekara guda da Allah ai ba yi ba shekara yanzu ka je ka koma duk gasu ko ina sun komo mhm, mhm. kuma almajiran za ka ga suna tahiya da yara ƙanana wannan yaro da ya kamata a ce yana lakwal gashi na an bar shi yana yawo kuma doka ta hana ko kuma kuma ba nan ga magana ya za a bar su hakan ga suna nan zame yaro har ya girma ya kai wurin da bai iya ba da hannun shi ya mai ya ce a bashi tunda ya zama kato gashi baligi kuma bai iya komi ba bai koya ba bai karantu ba bai san komi bai san ba bai san ba ba mhm. to da Allah da annabi ya ne wannan ba zai zama katin barawo ba ya ne wannan ba zai zama katin mashayi ba ya ne za mu cewa gobe mu ala mu buga gaba da irin wa'annan samari mhm. bai yiwa sai dole ne sai an tsaya a hau da doka a bi doka a auza da kyau mhm. in ba mu iya wannan to wallahi muna cikin matsala kuma kasan mu za ta zama kuma ko da yaushe ta uta eh. zan dawo gare ku insha Allah malam alu malam abata eh, me shawarar ku ga jama'a musamman ma kuma ga matasa don kawo ƙarshen wannan al'amarin? To shawara dai madan ita ce kullum dai shawarar mutum uku za a ba. Mm. shi gwamnatin kamar yadda sociolog din ya gai mm-hmm. gwamnati ya matsa in an ɗauki doka ya kamata a ce kuma an bi sau da ƙafa a sa a wannan abi dokar wannan kwa. Mm-hmm. Duk wanda ya taka doka a hukunta shi yadda doka ta faɗi. Mm-hmm. Na biyu ga uwaye. Uwaye ya kamata su matsa bisa kan tarbiyyar wasu. Ka yanzu kana ala misali. in kuna da tele in kun kunna tele in dai shan na taro ne kuka kama mm. kuna gani an sa limited daji wanda ya kamata ya kalli wannan emission din to mu yaya ake da jariri da kakan gidan duka zama ake a wuni ana kallon lemon zinijon mm-hmm, mm-hmm. eh, a baban in kun ɗauki telekoman ɗinku akwai control parental inda kuke sa kod yadda yaro bai iya kallo mm-hmm. yana ya kamata uwaye su tattace ko wajen kallon tele kamar yadda wancan ya faɗi a san wace emission yaro ke kallo daga wani lokaci ke kallon tele kuma bai yi ba a bar yaro ya wuni yana kallon tele bai je ba yake yi karatu ko koyi wani abu to su matasa da kansu kuma kayan yanda aka gai muna da alhamdulillah mu muna cikin kasashe wanda matasa sun yawa ya kamata kamar kamar yadda wani ya faɗi jack raka ne ya faɗi ko mm. an tuka aka yi matasan wani namu sai dan da san su zame mana sursu ɗin development ɗinmu mu mm-hmm. su ƙara mai damu baya yana ya kamata a ce matasa masu lura da cewa avenir ɗinsu da yana hannunsu mhm. ya kamata su mai da hankali mhm. duka kamar yanzu da structure syndical da on da abin ga organization na matasa da mhm. komi yadda suke structure da langeles ɗin nan ya kamata su yi multiplayer sensibilization don a yi conscientization ɗin mutane mutane su gane da cewa mu ne avenir ɗin ke yi ɗin wannan gobe mu za a bar ma wannan ƙasar an bo mu gyara kanmu ba yanzu ya zama yi mu ci gaba da ƙasar tamu. tabbas zan dawo gare ku insha Allah malam kadum. wani irin shawara ko kuma in ce wani irin kira za ku yi ga matasa musamman eh ga jama'a musamman ma zuwa ga matasa don shawo kan wannan al'amari eh, eh, alhamdulillah eh, kiran da zan yi ga matasa ya kamata matasa su san da cewa wani tarbiyoyi ko kuma wani zaman banza da suke yi ko kuma wani yanayi da suka shiga mhm. ko mu masu ungiyoyin miniya za mu hudda su mhm. in su ba su ɗauki niyyar su ta ba ciki Eh, baiwa mhm. don ya kamata su kansu sa niyya na vermont za su ta cikin wannan yanayi don mhm. in suka sa niyya da gwamnati da mu duka wani abu niyya yan sahu da su to madalla malam alu a gulguje wani irin kira ne za ku yi zuwa ga matasa kiran da zan yi shi dai ne na cewa eh, matashi duk inda yake mhm, ya san da cewa rayuwar dan adam yau bai yiwuwa dan adam ya tashi kawar dabba bai iya bai karantu ba bai iya aiki ba kuma hakanan kana rayuwa a da bai yiwa wani ya ce can kamar soji ba bindiga bai yiwuwa ne ko ka nemi ilimi na boko ko ka nemi ilimi na muhammadiya ko ka nemi ilimi na sana'a ko ka nemi ilimi na aiki gyare-gyare wannan dole ne rayuwa dan adam sai da haka zama zaman kashin wando ba na dan adam ne ba Allah bai halittu mu ba mhm. kuma ubannan mu ba sawo mu duniya ba don mu zo mu zan musu sharja mu zan musu matsala mhm. yanzu sai ka je ka duba ka iske fada a bakin gida yaro ya kai yaro biyar shidda goma mhm. suna nan sun zamana jiran suke midi karhe ɗaya mamman ta hudu ta kamusu uban nan ya tafi da maraice kuma su zo su kawo abin da za su zo su ci su suna nazami suna jiran wasu lokacin abin da zai yi mm-hmm. ba a yi rayuwa haka mm-hmm. har abada mm-hmm. wada juje ce ne in ka je najeriya fada baka san baka ganin in ka ga fada tun tun gaban teburkin sheki tabbas gaban sana'a sheki amma mu a nan wurin sai a zo a taru bakin gida tsohon nan mai shekara 60 mai shekara 80 mai shekara nawa shine zai ta kuci kuci ya je ba kusawar zai yi ba ya nemo abin da zai kawo muku zamana tun baka sa wando yana nan yana ciye da kai har ya kai kana da gemi kana da yan mata dan shegantaka kuma sun iya biyan yan mata suna nan bakin kowa da ni. Mm-hmm. haba tunan wannan dole ne samari mu gane da cewa mu gyara mu kanmu mm-hmm. don duk abin da zaka yi dabar naka ne na kanka kayan wani ya ci amfanin shi Mm. duk ko uba ko uwa ce yau in ka zama wani abu kai ne za ka ji daɗin kanka da kanka kafin su su samu su samu su ji eh. to madalla malam alomin gode Madala masu saurare a nan za mu daɗe tabarmar mu ta muhawara a ƙarƙashin taken fitinunnun matasa ko kuma in ce taɓarɓarewar tarbiyyar matasa a jamhuriyar ƙasar Nijar sata da kisa da matasa ke yi al'amarin da ke faruwa wannan kuma dole ne ya ƙalubalanci al'amarin kowa na ƙasa iyaye matasan da dai sauransu abin riƙewa a nan shine iyaye su ya kamata su tashi su gyara tarbiyyar yara hadda ma gwamnati da kuma al'umma ga baki daya kamar yadda hausawa ke cewa hannu daya bai wanki mun kasance tare da malam alu aye sociologa a tawaya da kuma malam abacha abdulkader lauyan yara shi ma a tawaya da kuma kadin mustafa dan kungiyar antd da ni rakiya arimi da na gabatar muku da muhawarar da kuma malam halidu haruna akan na'urori ana muke ce muku koma asalam a huta lahiya.